واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta laraba sha biyu ga watan ramadan alif da ɗari hudu da arba'in da uku wace sai daidai da sha uku ga watan abrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma har yanzu muna nan cikin tafsirin sura ta goma sha biyar a cikin jerin surorin Alƙur'ani mai girma wato suratul hajj wannan karatu yana zuwa ma masu taurare ne daga jami'a wa abi obai da tabnil jabah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya a jiya mun kwana kan aya ta hudu. wato ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin karkasuwan wuta wato Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wuta ƙofofi ne har matakai guda bakwai iya laifin mutum iya wato girman azabarsa kuma irin laifin da ya ɗaura wa kansa yake yi to ta irin ƙofar masu shiga ta wannan laifi sanan ne Allah subhanahu wata'ala zai shigar da shi wuta muna fata Allah ya mana tsari a ƙarƙashin wannan aya ko wani hadisi duk da dai sanadinsa bai inganta ba an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ja mutane sallah wata rana wata mata sai ta shiga cikin sahu annabi alaihi salatu wassalam sai ya fara ya fara karanta wannan sura har ya kawo wannan wuri hadha siratun alayya mustaqim inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un annabi da ya kawo daidai wannan wuri alaihi salatu wasalam matan nan sai ta yanke jiki ta suma da ta suma bayan ya idar da sallah alaihi salatu wasalam sai aka yi masa iso cewa ga abin da yake faruwa sai ya roƙi Allah ya mata addu'a Allah subhanahu wa ta'ala sai ba ta lafiya sai ya tambaye ta me ce ce matsalarki me ya same ki ta ce yanzu wutan nan da na ayan nan da na ji ka karanto haka Allah subhanahu wa ta'ala ya karkasa laifuffukan mutane kowane irin laifi mutum ya yi ta wannan kofa za a shigar da shi? Annabi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam ya ce da ita eh sai ta ce to ina shaida maka, ina kuma shaida ma Allah subhanahu wa ta'ala ba ni da dukiya gaba da baya sama da ƙasa gabas da yamma kudu da arewa sai kawai ainihin wato kuyangu guda bakwai bayi kenan ina kuma shaida maka cewa waɗannan kuyangu na ƴanta su saboda nima ina fatan Allah ya ‘yanta wuyana daga shiga wuta. Kaga wato mutane ne waɗanda yake har kullum sukan yi hattara suna tsoron wutan nan. Umar ɗan Khattab radiyallahu an mun sha karantowa da ku shine mutum na farko da ya fara kafa abin da ake cewa asa wato patrol a cikin dare. shi ne a tarihin musulunci ya fara ƙirƙiro wannan patrol ɗin da kaga yanzu yan vigilante da yan sanda da sojoji suke yi to musulunci ne fara kafa wannan wanda kuma ya fara yin wannan shine Umar ɗan Khattab radiyallahu an khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na biyu wata rana ya fito yana patrol sai ya ji wani cikin ainihin talakawansa yana ta rero tilawa yana karanta suratul tur wa وكتاب مكتوب في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع للي عذاب مهل التمك ما يأوكواتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ينجى ذكيك ويسوما سبب السوء سنة سوران الله سبحانه وتعالى سنة سوران فشن سقوم سمتيم سوران ونوتاه shi yasa zaka ga a lokacin da aka cike shi Abu Lu'lu at-Majusi alaihi min Allah ma sahak, yana jan sallah sallar asuba yazo ya cike shi bayan ya cike shi din nan ya tambayi al'umma yaya sallah aka ce ai an cika sata wane ne ya cike ni aka ce la'inul akhirin shine Abu Lu'lu at-Majusi yace to nagode ma Allah subhanahu wa Ta'ala wanda bai sanya sanadina ta hanyar mai kallon alqibla ba sai ya kira ɗansa wato abdullahi kenan radiyallahu anhuma yake ka zo kai sukuwa a kai na, ka tattaka ni ta yiwu in ka tattaka ni Allah subhanahu wata'ala ya tausaya mani ya mani gafara ya sa ni cikin gida aljanna to sai kaga an ce yau kai musulmi ne an gaya maka yanzu wani uzuri ne wani mu yake da shi a yau na rashin jin misali ya ce karatu bai isa masa ba babu karatun da bai san maka ba saboda a gidanka ma yau zaka iya zama malami ba sai ka tafi ka ɗauki littafai ka tafi wani ba misali dan karatuttuka ne iri iri iri iri daban daban daban sai dai kawai fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur in ka so kai imani in ka so kai kafirci amma duka wani uzuri ya riga ya kau ya datse saboda ba karatun da ba ba ba kuma karatun da ba a to amma duk da haka sai kaga a cikin musulmai a yau littafin da shi ne mafi girma a wurin na da kai da shi in musulmin kirki ne wai shi ne za a baka wani lakani a ce wai wai ka je ka taka shi kai fitsari ka hau wai ka roƙi Allah ko ko a'a a ce wai ka karanta Qur'anin ka dinga jiba da shi cikin masai ko ka karanta Qur'anin misali ko ka je ka ka haƙa rami a cikin bayinka ka dinga wanka a kansa shi yasa in aka koma yadda muke tattaru din nan haka muke tare a nan haka za a nufi Allah subhanahu wata'ala za a tafi duk a dumauce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace a yau din nan Allah subhanahu wata'ala yayi fishin da bai taba yin irin sa ba bana kuma tunanin zai sake fishi irin fishin da yayi a yau saboda kowa ya kwaso kayansa ya kwaso ayyukansa ya zo zai ji ba don haka ranar gidaje ne guda biyu ba uku fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir wasu kungiyar suna cikin gidan aljanna wasu kungiyar Allah ya tsare suna cikin gidan wuta don haka laha sab'atu abwab ita wutan nan tana da kofofi guda bakwai li kulli babin minhum ga kowace kofa daga ciki na da kai da shi da su dan adam juz'un akwai wani balli maksumun kaso ne wanda yake a rarraba kowa iya iya irin yadda laifinka yake iya irin kofar da za ta shiga wuta ke don haka sai kai hatara ka gyara kuma ba almara ba ce me yasa ba almara ba ka taba gano wani mutum ya tashi ya mutu ya dawo to in ka kai kai ma sai ka bi ana fahimta to eh, abin nan kun innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين kaya ce da kasan yadda raƙuma ke cin kaya kasan kaya ba ta damun raƙuri abincin yan wuta kenan sannan in an buƙaci ruwa ruwan marurai shine tafashashe shi kuma za a sha shi yadda kasan shan raƙumi haka za a sha sannan a ci aya kamar cin raƙumi duk ma mutum ko ma ba zai ji tsoron Allah dan wani abu ba dan wannan hukuma ba za ka ji tsoron Allah ba Allah muke roƙo da ta damu bala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله المتقين في جنات وعيون نعم ادخلوها بسلام آمنين سنر الله سبحانه وتعالى أتكين قرآني ذاك ذا دستان بيه مغانا وطا تيكوما يه مغانا الجنة أنا فهمت دستان دكري الله سبحانه وتعالى يتي جائن وطا sai kuma kaji ya ce ga 'yan aljanna misali Yau mai ya'ti la takallamu nafsun illa bi idnihi faminhum shaqiyyun wa sa'id fa amma alladhina shaqu fa fi an-nari lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid kaga magana 'yan wuta kenan za su shiga za ka ga suna haniniya suna ihu suna komaji suna kakari a cikin wuta to tun da yanzu hankali ya tashi sai kuma yake wa amman ladina su'idu fa fil jannati khalidin fiha ma damat as samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk ata'an ghayra majzud in yace ga wadannan sai kuma yace ga wadannan misali يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان ana fahimta in ya kawo ya kawo ya kawo sai kuma kaji sai mutake ina ala furushin ino min istadrak wa janal jannatayn dan ga mujrimai a can wancan bangare sannan kuma ga 'yan aljanna a wannan bangare saboda in aka baka tsoro kuma sai a faɗaitar da kai ana fahimta dan dama shi addinin abubuwa ne guda biyu tsoro na azaba kaunar rahama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shiga wurin wani matashi ba shi da lafiya sai ce kai fa tajidu nafsak ya kake samun ya kake ji a cikin jikinka yace ya Rasulallah! ina mai tsananin tsorar wutar Allah subhanahu wataala ina kuma mai tsananin kwaɗayin rahamarsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace majtama'a fi qalbi imri'in mu'min illa adkhalahu Allahu aljanna da tsoron wuta da kuma marari da shauƙin aljanna ba za su taru a cikin zuciyar bil adama ba da gasken kuma da gaske tsakaninsa da mahalikinsa ba ce Allah subhanahu wa ta'ala shigar da shi aljanna da haka don mutumin da yake maka wai yana bautan Allah ne ba dan uta ba ba dan aljanna ba ƙarya ne saboda annabawan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labarin suna bautan Allah saboda kwaɗayin aljanna da kuma tsoron wutarsa أنا فهمتها؟ جاء النبي ainihin زكريا nan wa zakariya iznada rabbahu qala rabbi la tazarni fardan wa anta khairul فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا سنة كلامه بسا كوني تعلقوا من جنس قرآن أزابر الله أي كذا النبي الله سبحانه وتعالى أما ظاهر دي كسنجي sannan daga cikin sahabbai radiyallahu anhum Allah subhanahu ta'ala ya siffanta mana siffan su suma tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun suna kiran Allah subhanahu ta'ala, bisa tsananin tsoro sannan suna kiransa suna roko bisa tsananin kaunar rahmatsa idan annabawa sun yi sahabbai sun yi wani mutum ne zai ce wai shi yana bautan Allah ba dan kwaɗayin aljanna ba ba tsoron wuta ba ya ma karanta Qur'ani kenan ga wasu daga cikin bayan Allah amman huwa qanitun ana al sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbih قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ya يتذكر اولو الالباب wasu mutane ne Allah subhanahu wa ta'ala ke ba mu labarin cikin Ƙur'ani. suna kiran Allah cikin dare subhanahu wata'ala suna masu tumbatsuwa da tsoro da firgici bisa ainihin azabarsa sannan kuma suna kwadai da sun tuna rahamarsa sai su kwadai su ce insha Allah muna sa ran Allah zai datar da mu ga Imam Hassan Al-Basri radiyallahu an mutum ne mai yawan kuka yana da yawan kuka aka tambaye shi aka ce ya ayyuhal imam naraka tawilal buka mun ga kana da yawan kuka yake akhsha an yatrahani fin nari wala yubali ina jin tsoron kada Allah subhanahu ta'ala ya turmu zani cikin wuta ba kuma ba zai dame shi ba saboda ni ban kai kiyaci matsayi a cikin bayin Allah na gari ba saboda tsananin kankan da ka irin naka kullun cikin kuka kullum cikin kuka ya idar da sallah ya kece da kuka me yasa kake kuka yace to ina jin tsoron yadda dai yake mu yi nayi amma kuma ina jin tsoron mafi saukin aiki a ta subhanahu ta'ala ya maida mani da aiki na yace bai da bukata bai amsa ba ya zan yi da rayuwata sai wani ya ce maka wai shi yana bautan Allah wai wai saboda ba dan aljanna ba ba dan wuta ba wannan hankali ma kama wannan magana yanzu kai dan me kake bauta me yasa kake yanzu yau azumin ka nawa 12 ko me yasa kake azumin inda ka san ba can ba nan misali zaka tsaya zunguri ne har kusan kila kwana talatin ko ashirin da tara baka ci ba baka sha ba zaka zauna haka in ba wani abu kake da bukata ba ana fahimta to Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya kawo mana labarin 'yan wuta sai ce innal muttaqina lallai masu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala fi jannatin suna cikin aljannona wa uyunin da kuma koramai za su shiga aljanna sannan kuma ga ƙoramu na gudana a cikin gidan aljannan nan in ka koma wasu wuraren za ka ga yana kiran sifofi daban-daban na 'yan aljanna irin wannan aya akwai ta a cikin zariyar innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su cikin gidan aljanna suna ansa suna godiya suna jin daɗi sai Allah subhanahu wata'ala ce to ai gabanin irin wannan matsayin na lahira a yau sun kasance a duniya masu kyautata ayyuka ne in ka koma can ƙasa kaɗan innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azab al-ja'im suna masu jin daɗi suna masu annashuwa da nashati cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya basu sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya kare su azabar wuta wani wurin tafiya ce innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir wato lallai su masu jin tsoron Allah ta'ala suna cikin ainihin marmaro ne cikin gidan aljanna a wani wuri a wurin ma'abocin iko da kuma mulki shine Allah subhanahu ta'ala wani zurin kaji ya ce innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kazalika wa zawwajnahum bi in wato mawaqif wurare daban-daban daban bayan ga kaya kasa na ado ga komai kasa kazalika wa zawwajnahum bi in sannan kuma aurata maka ainihin manyan mata na cikin gidan aljanna wanda yake yi wa zahiru hamin batiniha in ka tsaya kamar yadda sifar ta zo kana kallon yadda ka san kana kallon gilashi haka take kallon fuskar ta a idanta ana fahimta don haka Allah subhanahu wata'ala yace wannan dukka na 'yan aljanna ne innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bi salamin aminin abinda za a ce masu ku shiga gidan aljanna bi salamin tare da aminci amini na kuna amintattu menene ake nufin da su shiga aljanna da aminci sannan kuma suna amintattu malamai sun yi bayani wato daban-daban daban ana fahimta ƙoramu dai aya ta mana bayanin ƙarancin ƙoramu da ke gidan aljanna wanda ƙur'ani ya kawo akwai guda shida ko kusan guda bakwai ainan fiha ma salsabila akwai salsabil wanda ke ƙorama ce ana fahimta ainan yashrabu biha ibadullahi ha tabjira innal abrara yashrabuna min ka'sin kana ha kafura kafura shi ma wato wani aini ne marmaro wanda yake yan aljanna za su dinga shi daga cikin sa ana fahimta sannan akwai tasmin shi ma innal abrara menene abin nan ke cewa abin nan innal abrara la fi'il liyin wa ma adraka ma liyun kitabun marqum yashhadu al muqarrabun إن الأبرار لفي نعيم على الآرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun shi ma wato wani marmaro ne wanda yake za a dinga shayar da su sannan idan ka koma can kuma akwai marmaro na giya akwai na ruwa akwai na nono akwai na zuma masalul jannati allati wa'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل wanda kake so zaka je ka sha. idan kai misali ma abokin nono ne gashi nan zaka je ka sha in kai ma abokin misali ruwa ne gashi nan zaka je ka sha in kai ma abokin zuma ne ga nan ka je ka sha in ma abokin giya ce irin ta aljanna ba ta nan ba wacce yake mutum ba zai yi marisa ba ba zai yi mankas ba ana fahimta sannan idan ka sha bakin ka kanshi yake yi da dada ai shine Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa yusqauna min rahiqin mahtum hizamuhu misk wato abin da aka sa sir aka kulle ainihin murfinsa wannan almiski ne kanshi ne ba irin ta nan ba mutuncin kai zube ka faɗi ka yaman kasa titi sannan ba ka da ƙima a wurin mutane a'a diyar aljanna ba irin ta duniya ba ce waɗannan su ne maramarai waɗanda za a sha to duk da haka kuma kana da aminci duk da haka kuma wato ka aminta daga wasu abubuwa da dama menene ainihin ake nufi da udkhuluha bi salam ku shiga aljanna da aminci malamai sun yi fasar tare na farko aka ce bi salamatin minan nar wato ku shiga kuna waɗanda yake kun aminta daga cikin wuta ba za ku shiga wuta ba dan ba wani mutumin da za a sa shi a cikin aljanna kuma a ce akwai wani laifi da kai ka cancanci a kukkugo ka mai da kai wuta kare da ka wuce wannan babin sai dai akwai mutumin da zai shiga wuta kuma bisa ceton masu ceto a fidda shi daga wutan ya koma aljanna amma ba za ka shiga aljanna sannan a fidda kai a mai da kai wuta ba a ka kubuta daga wannan babi fassara ta farko kenan wasu daga cikin malaman suka ce bi salamatin min kulli afa ka shiga cikin aljanna ka kubuta daga dukkanin wata cuta sabanin gidan duniya ai za ka ga idan kuɗi ya yi kuɗi yana da wahala ka ga mutum mai kuɗi bai tare da nakasa abin da nake nufi da nakasa ba wai a ce wai ya rasa idanu ko kurma ko gurgu ko nakasance ba abin da nake nufi da nakasa za ka ga likita ya ɗaura shi akan wasu sharuɗa mabambanta ana fahimta ko a ce yana da ulcer ko yana da shuga ko yana da bidi sai ya zama an killace shi me ma'anan killata sai a ce to yanzu ka daina cin jan nama ka daina shan man gyada ka daina kaza da kaza da kaza amma ga kuma kudin Allah ya bashi kudin inda ka za a yi zai iya siyan ka da waninka to 'yan aljanna sun kubuta daga irin wannan illa ana fahimta ba za su samu irin wannan illa saboda daɗi ba a nan ko daɗin ya maka yawa kamar da nake sai a ce kaza sannan sai kaga ya zama ɗan ƙwaya menene ɗan ƙwaya akwai ƙwayoyin da za a ce biyu kafin abinci uku bayan abinci ya samu na kaza amma ga kuɗin kuɗin sun kai kuɗi amma ba su ina na masa wani abu ba to kaga inda shi mutum ne wanda Allah ke sa da alkhairi da tun daga nan zai gane akwai mai duka Sun da kuɗi ga kuɗin ka tara ka tara kana da su amma kuma yanzu an zo an ɗaura ka ka zama ɗan ƙwaya an ce biyu kafin abinci uku kafin aba sannan wannan ka sha na tsawon wata biyar sannan ka dawa sake duba ka ai ya kamata ka gane cewa kuɗin nan ashe ba wani abu za su yi maka ba bin Allah subhanahu wata'ala shine zai kwace ka ana fahimta don haka don mutumin da ya shiga aljanna baya tunanin ciwo ba ciwon kai ba na ciki ba kuma ainihin ciwon jiki ba wasu abubuwa wasu daga cikin malamai suka ce bi tahiyyatin min Allah ku shiga Allah subhanahu Ta'ala yana karanta muku sallama misali don ita ce sallamar da za a yi wa 'yan aljanna innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام كل سلاما قولا من رب الرحيم جايز يا الجنة كينا أنا فهمتها سلام على إلياسين سلام على موسى وهارون كل سلم يا الجنة كينا تحيتهم فيها سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام والملائكة يدخلون عليهم من كل باب آه سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار gaisuwar kenan don haka ko dai misali sun kubuta daga cuta ko ko a'a sun aminta daga cewa za a fito da su ko ko a'a suna tattare da wasu lami daga mala'iku da kuma ‘yan uwansu ‘yan aljanna duk wanda aka kama fassara ainihin tayi udkhuluha bi salamin aminin menene ake nufi da aminin ku shiga kuna masu aminta sannan kuna masu kubuta daga wasu abubuwa menene ake nufi da aminta an yi fasartari ƙarƙashin wannan fassara ta farko aka ce min azabillah kun aminta daga azabar Allah dan ba wuri bane da zaka shiga ka fito ba misali ana fahimta an amintar da ku daga azabar Allah abu na biyu aka ce a'a min al-khuruj an amintar da ku daga fitowa ba za ku fita ba abu na uku aka ce min al-maut an amintar da ku daga mutuwa saboda duk wani mutumin da ya san Allah subhanahu wata'ala babu abin da yake firgita shi ya hana shi sukuni irin tunanin mutuwa idan fa ya san Allah ana fahimta don haka ku ‘yan aljanna dama daga cikin tashin hankalinku ita ce mutuwa aljanna kuma ba a shiganta sai an mutu ana fahimta kaga daɗin da talaka kenan ya ji saboda idan da a ce mutuwan nan akan ba da kuɗi a kwaci kai to duk wanda ka ji ya mutu talaka ne to ki bai da kuɗin da zai kwaci kai to amma abin sai zama uniformly duka bai ɗaya malami zai mutu mai kuɗi ya mutu talaka ya mutu to yanzu kawai sai ya zama na cewa za a shiga res ne na kwatan kai kowa ya ta kansa fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin wa la taj'alu ma Allah ilahan akhar inni lakum minhu nadhirun mubin ba maganan kuɗi ba maganan kaza inna akramakum inda Allahi atqakum wanda yafi kowa karamci a wurin Allah subhanahu ta'ala shine wanda yafi kowa jin tsoron Allah subhanahu ta'ala a don haka idan 'yan aljannan sun shiga Allah subhanahu wa ta'ala zai sa a kira a farmata a ce ya ayyuha tsayabinan ya ku ya janna ya ku 'yan aljanna khuludun bilamaut, ku dawwama a cikin gidan aljanna ba za ku mutu ba saboda dama duk firgicinka za ka mutu abu na ƙarshe daga cikin fasar tsarin aka ce shine minal mara wato kun aminta daga ainihin cuta babu wata cuta da za ta dame ka babu masarsara babu mura babu dan mashaƙo bare ka ta waniya da kayan majina babu ka riga ka wuce wannan babu a cikin gidan aljanna Allah muke roƙo ya sanya mu daga cikin ainihin waɗanda za su shiga gidan aljanna ya ta, na'am muje, ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين الله سبحانه وتعالى كباية أن الجنة سنجي جدا الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun can sama in ka koma anan Allah subhanahu wata'ala ce zana, za zamu cizge zamu cire ana fahimta wato ma fi sudurihim abinda ke cikin kirazan su su ɗan aljanna min ghillin na da hasada da bakin ciki kai ka shiga aljanna wancan ma ya shiga amma ta yiwu a lokacin da muke duniya na saba ma ko kai ka saba mu ko shi ya saba masa ko ita ta saba mai ba za a rasa wannan ba idan duk gaba ɗaya an zo an shiga aljanna don kar a dinga waiwaye a don tafiya a dinga tuna baya ce kai ka ga kowa na lokacin da muke duniya ka taba mun kaza ka mun kaza amma dai to shikenan tunda an shiga aljanna shikenan a dan kar a yi wannan Allah subhanahu wa ta'ala zai cire duk wani tukuki da hassada da ke cikin kirazan su ‘yan aljanna ɗin, ikhwanan kowa zai kasance ɗan uwan kowa, an manta baya yanzu gaba ake haƙo ala sururin kan gadaje jam'u sare kamar jadi jam'i sai ka ce judud ana fahimta ƙabilin suna masu fuskantar juna kai ka kalli wannan shi ya kalle ka da kalman qabaltuhu na fuskance shi mutaqabilina suna masu fuskantar juna a cikin gidaje wajen abin nan gadaje wajen aljannatayn dan sannan duk na kusa duk abin da kake da bukata kawai da ka tuna shi kenan sai ka tsinka ba sai ka wahala ba wannan yana ɗaya daga cikin bushara mafi girma da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa ‘yan aljanna ya tabbata a cikin hadisin da Bukhari ya rawaito rahimahullah ta hanyar Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce yakhmusu al-mu'minuna min mu'minai za su karkare daga wuta wato za su bar wuta fayuhbasuna ala qantaratin bayna al-jannati wan-nar sai a killace su a kadarko wata gada wacce ke tana tsakanin wuta da aljanna kowa ɗan aljanna kafin ya shiga za a tattara su a wannan gada fa yuqtassu li ba'dihim min ba'd mazalim kanat bainahum fi dunya sai kowanne arama masa abinda ɗan uwansa ya masa a duniya kafin a je a shiga gidan aljanna wane ya zalunci wannan ya ba sa haƙƙinsa wane ya zalunci wannan a rama masa kar ku manta a wannan yini fa babu ƙwandala, babu jirhani, babu dinari kakara ce za a yi ta ayyukan alkhairi da kuma sharri ana fahimta shi sa kullum kai fatan ayyukan da kake na alkhairi Allah ya taimake ka kai ka ci gajiyansu ba wani ya ci gajiyansu ba domin akwai daga cikin mutane waɗanda yake suna ta aiki amma wani ne ke cin gajiyan Allah ya tsari menene cin gajiyan yi sallah yi azumi ka yi zakka yi aji amma ka zalunci wannan ka daki wannan ka yi gulman wancan ka yi raɗan wannan ka zubar da jinin wannan duk su kake bai wa ladan aiki shi yasa imamul hasan al-basri radiyallahu an wata rana wani mutum bai taba san shi ba kullun ya zauna ya zage shi ya la'ance shi ya ce kaza yi kaza ana ta kawo masa suka wani ya ce kaza ne kama wani wani ya ce kaza wata nan sai ya samu yan dabinuwa a cikin ainihin tashi sai ya tafi sa aka yi sallama da shi da ya fito sai ce barka ya gida ya jama'a ya bayar da alhamdulillah yace wallahi na ji irin aikin alkhairin da kake min gudunmawa da shi ina zaune ta ni ne na maka ya ai kai aka ce ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza wurin mutane daban-daban daban-daban don haka to saboda daɗin irin tallafi da ka bani da guziri na ayyukan ka na lada ni ba abin da zan iya saka maka da shi sai dan ce ga dabino Allah ya saka da alkhairi kace a rike wannan da hakuri malamai kuna fahimta don haka duk sanda ka zo ka yi sallah ka yi azumi ka yi zakka ka yi hajji ka zauna ka zagi wannan ka yi da wannan ka yi kaza ka yi kaza to taimakon shi kake da aikin lada amma baka sani ba shi sa kullum muke cewa shugabanni addu'a za a yi musu sai ce malaman gwamnati saboda babu in ma ya zalunce ka ka zage shi kai ka faɗi menene ka faɗin to ni na zauna na zage shi kai ma ka zage shi shi ya zage shi wancan ya zage shi to ko da lada ɗaya ne ake ɗauka misali adadin Najeriya muna da mutane mutum miliyan ɗari biyu ko a yau kawai sai muka taru muka zage shugaba mu ɗari ya samu lada na to da mu da shi waye asara mu muka yi asara shi sa zagin bai da amfani sai dai addu'a ko kuma ka ja bakin ka kai shi shi zai yi accounting zai yi bayanin ayyukansa to in akalla an ce "Ah, ba ma ɗari ba an samu mutum dubu biyar kowa ya zagi shugaba a ɗauki ladaddaki ɗai in ma guda ɗaya za a ɗauka daga kowa cikin mutum dubu biyar an samu shi kan, tubus ya ji kawai alat to malam waye asara to shi sa kame yawan shi ya bi, amma da zalan mun faɗa ka sai ka ji malaman gwamnati ko sun ja kaya wai wai wai kada a zaki to in ba mu tsine mutu ba me yau za mu yi <laughs> to tsinuwar babu amfani a ciki ne shi sa saboda za a zo za a yi kakara kakarar da za a yi ba ta dukiya ba ce ta ayyukan alkhairi ne a lokacin da kake da tsananin bukatan alkhairi ka zo da kaya ka zo da kaya kamar tarin yashi amma sai a dinga tafcewa sai a dinga tafcewa sai ka yi yunkuri za ka tafi sai wani zai ce Allah na kawo ƙaran wani lokaci kaza ya mun kaza ce to na mai haka ne a san to in ba kai hattara ba Allah ya tsare sai ka tashi kawai ba ma abin da za ka iya fansan kanka yanzu sai a koma a juya in wani ya zo ya cewa wani ya mun kaza shi kenan sai a ce to ina laifukan ka gashi a ɗaura ma a ɗaura ma in ya kai munzulin da yake ka kai geji ma ba za ka iya abin nan ɗauka ba to shi kenan ma salama ka je ta hakan nan ka ji gauta to aiki ya maka amfani shi sa kullum aka ce a kame baki domin duk sharrin da zai kai mutum wuta kaso kusan takwas ko tamanin bisa ɗari daga wuya ne nan haka sama ko dai kunnanka ko idanunka ana fahimta ko kuma bakinka musamman shi bakin nan ma wanda shi bai iya gani ya shiru bai iya gani ya yi haƙuri in ka sa fari a ce kai da ba fara ya sa ba ya kamata da jiya ya sa fara da yau baka ya kamata ya sa ana fahimta to in jiya ka sa baka yau ka sa baka ce kai da wani kuma shi ne ne same shi ne baka kin kaya kwanan nan <laughs> ko ya shiga wata aqida shi? <laughs> da kullum ka nemi yardar Allah ka nemi Allah ya da kai ba mutum ba saboda duk mutumin da ya ce wai shi kullum sai ya yardar da mutane to jinin shi zai kai kwata hawa ba kuma za su yaddan ba don ba ka isa ka gamsar da mutane ba to sai ka jingine su ka ajiye kawai menene Allah subhanahu wata'ala yake so ya yarda da shi ni a nan ne nake duk wanda zai zage ne ya je zaga ba ni da matsala da shi to in kai wannan shikenan ka huta amma kullum ka tsaya kana makai kasa kana biyu a me ya zamba mutane su yadda sai kaza kai shikenan sai ba ka can nan ana fahimta wai duk dan a yadda da kai kuma ba za a yadda da kan ba saboda cewa za a yi to ai bai kamata ka tsaya mutura ba ya kamata ka ɗauki site a san inda kake amma tun da ka tsaya tsakiya to kai ma munafiki ne <laughs> malamai ana fahimta Allah subhanahu wa ta'ala yake ha bi salamin aminin ku shiga aljanna wato kuna ainihin kubutattu daga dukkanin ciwo kuna masu aminci daga nan tararrabi da kuma fargaba muna karanto hadisin bukhari wanda aka rawaito daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idan aka zo aka yi kakara aka anshi wannan aka baiwa wancan aka anso wannan aka baiwa wannan hatta idza hudibu wa nuqu har sai an taskace su an tsaftace dukkanin su gaba daya ana fahimta udina fi dukhulil janna sai a ce to yanzu ku shiga gidan aljanna saboda kai ba za ka kalle ni da baki ba ni ma ba zan kalli bakinka ba ita ma ba za ta kalle shi ba shi ma ba zai kalle su ba yanzu an taskace an tankaɗe an tsaftace an rairaye kowa yanzu ya je ya shiga gidan aljanna ba mai jin zafin wani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yake fa wallazi nafsu muhammadin yadi. na rantse da wanda rayuwar muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam take a hannunsa la ahaduhum ahda bi manzilihi fil janna min manzilihi alladhi kana fid dunya wallahi kowanne daga cikin 'yan aljannan nan ya fi sanin gidansa na aljanna fiye da sanin gidansa da yana nan duniya misali ake adadin mu ana mu hamsin ana fahimta kowa ake an masa bushara Allah ya sa muna ciki ake kowa shiga aljanna to gidanka kawai kai ba za ka je ka shiga gidan malam alifun ba malam ba'un ba zai shiga gidan malam ta'un ba malam ta'un ba zai shiga gidan malam sa'un ba kowa gidansa Allah subhanahu Ta'ala yakan sanar da shi gidansa fiye da gidansa na duniya da ya san sa yadda za ka san gidanka na aljanna ya fi yadda ka san gidanka na duniya babu wani cin karo babu wani handama babu wani abu kowa haka zai je ya shiga gidansa na aljanna wa qala ba'dhum wasu daga cikin masu riwaya suka ce imamu qatada ne a wani kauli radiyallahu an yake cewa ma yushbihu bihim illa ahlu jumu'a hainan sarafu min jumu'atihim ma yushabbahu bihim wato ba waɗanda za a kwatanta su da 'yan aljannan nan sai dai kamar kai kake ne mutanen da suka taso juma'a idan aka taso juma'a ya kake ganin mutane an yi ayari ana tafiya to imamu kata da yake to irin haka ne kawai za a siffanta yan aljannan na yadda ka gansu bu an taso kowa zai je ya tinkari ɗakinsa kowa zai tinkari gidansa zai shiga to ba waɗanda suka cancanci ka siffanta su da su fiye da yan juma'a idan sun taso sallar juma'a ana fahimta malamai ma'ana na masu fuskantar juna imamu mujahid yace radiyallahu anhu la yanzuru ahaduhum fi qafa ahad ba wani mai kallon ƙera wani kai kana kallon ƙwayan ido na ita ma tana kallon ƙwayan sa shi ma yana kallon ƙwayan idanunsu ba wai ta baya za a juya ba a'a saboda ƙaunan juna son juna annashuwa da kuma jin daɗi da farin ciki kowa na kallon fuska kowa ana fahimta daga cikin amincin da za su samu ya tabbata a cikin muslim rahimahullah Allah subhanahu wa ta'ala zai sa a kira ‘yan aljanna a ce, “Ya ahalar janna, ya kuma abuta aljanna ko ya ku ‘yan aljanna, inna lakum an tafi'o fala tamrado abada, lallai alkawari ne a wuya na ku dawwama cikin lafiya ba za ku taɓa yin ciwo ba har abada, wa inna lakum an ta'ishu falata mutu abada, ya zama alkawari a wuya na in ji Allah subhanahu wa ta'ala, ku rayu ba za ku mutu ba har abada wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada ya zama alƙawari a wuya na za ku zama samari ba za ku taɓa tsufa ba har abada domin ya tabbata a cikin muslim a wata riwaya daban rahimahullah don mutumin da zai shiga aljanna ana fahimta sai an mai da shi a ƙira irin ta mahaifinmu annabi adam alaihi salatu wasalam zira'i tsawonsa kenan ana fahimta zira'i sittin tsawon kowane ɗan aljanna wanda zai shiga sannan a mai da kai san lelan saurayi ga kanan da tsawonka ga hanci ga kyau ga haske ga komai da ka sani an canza ka sai a ce udkhuluha habi salamin amini kowa ya shiga cikin aljanna zai rayu ba zai mutu ba zai yi lafiya ba zai yi ciwo ba wa inna lakum Allah subhanahu wa ta'ala zai ci gaba da faɗa zai ce lalle kuma ya zama alkawari a wuya na ku ‘yan aljanna an tuqimu ta tab'anu abada ku tabbata a cikin gidan aljanna ba za ku taɓa fita daga cikin gidan aljanna ba har abada ana fahimta shi za zaga Allah subhanahu wa ta'ala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 amma wuta Allah ya tsare idan mutum ya shiga sakamakon ceton masu ceto ana iya ceton shi fita ashe kenan kaga rahamar Allah subhanahu ta'ala tarin jafishinsa ana fahimta saboda in dai zaka shiga wuta za a fitar da kai to kamata yayi a ce babi na adalci irin na Allah to aljannan ma a ce kana da dan wani geji in ka kai a ce to fito ga koma can ana fahimta amma ba za a yi haka ba saboda Allah subhanahu ta'ala yana son mu da rahama fiye da yadda muke son kanmu Allah yake subhanahu ta'ala ah, abin nan udkhuluha bi salamin aminin wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin wato ainihin suna kan gadaje suna masu fuskantar juna gado irin na aljanna duk irin gadon da kake so wanda baka taba ganin sa ba baka taba jin sa ba akwai shi a cikin gidan aljanna shi yasa ayoyi suka nanatu sunnatun min al wa qalilun min al-akhirin ala sururin mawduna wani zurin kaje yace muttaki'ina ala sururin masfufa ana fahimta wa zawwajnahum bi hawrin 'ain a wani wurin wani wurin kaje yace abin nan fiha sururun marfu'a wa akwabun mawdu'a wa namariq masfufa wa zarabiy mabtuta ga gadaje nan ga sunan daban-daban daban-daban irin wanda kake so ka juya in mai lilo kake so ka je ka hau mai lilo idan wanda zai ɗago ne haka ka akwai gadon da zaka danna kamar kujerar mota ta dinga ɗagawa in ci kake so ka je ka shiga ba mai cewa da kai dan me ba mai cewa da kai me yasa amma wannan al'amari ma sai an sai ka taimaki kanka kai akan bin Allah subhanahu wa dan aljanna ba ta ragwaye ba ya tabbata a cikin muslim rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man khafa adlaja don mutumin da ya ji tsoron dare to yayi tafiya wanda ya ji tsoron azaba ko ya tuna Allah ya tashi ya tafiya cikin dare ma'ana ya na firfiri ya yi tahajjud ya qiyamul layl wa man adlaja balagal manzil don mutumin da ya tafiya cikin dare ya yi bauta da daddare ta yiwu idan Allah subhanahu wa ta'ala ya so shi da rahama yana iya isuwa zuwa ga gida ala ku saurara inna sin'atallahi ghaliya lallai kayan Allah subhanahu wa ta'ala mai tsada ce ala ku saurara inna sin'atallahi aljanna lallai kayan Allah ya tafi aljanna dan aljanna ba ta ragwaye ba ce kuma ba a shiganta hakan nan kawai da amin amin sai an jajirce an yi aiki kuma a yau halin da muke ciki a yau idan da wani daga cikin sahabbai zai dawo duniya wato zai tarwatse ya fashe ana fahimta an san da zai sa ya tarwatse irin abin da zai gani al'umma suke ciki a yau don ana tsammanin yana cewa rabi radiyallahu an akwai ayyuka sau da yawa ko kuna aikatawa mu a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda muka ganshi da wannan mukan idaya sai daga cikin munafikai amma ku a wurin ku ba ku dauka ayyukan wani abu to mu ba ma ayyukan ba ba ma maganganun ba a ayyuka ana fahimta namiji da matarsa ya je ya nemi matar wani mace da mijinta ta je ta nemi mijin wata sannan ta zo wa da mijinta ɗan da ba naci ba nawa aka yi wannan akwai matar da ta kira da sai kuka kamar ranta zai fita mun yi kusan minti uku na ta ba ta haƙuri akan ban san me yasa ta kukan ba tana ta zubar da kuka kuka da shashaka kuka da shashaka kamar ranta zai fita baiwa Allah ki haƙuri ina ta ba ta haƙuri ki haƙuri me ki haƙuri tace ina son in baka labari na ne kuma ka sanarwa da duniya halin da al'umma suke ci amma kuma kamin addu'a Allah ya shirye ni me ya faru tace wani mutum shi shi ya fara tsaura ne akan tambadewa sannan budurwa ya ɗaura ne akan hanya ta lalacewa hanya ta ainihin sanin ɗa namiji bayan an yi wannan tun kafin ya wuri muka zo ni muka ci gaba da mu'amala da shi yana ta mu'amalantanta an na aure na na farko mijina ya sake ni muna ci gaba da mu'amala na koma yanzu sai ina da aure na muna mu'amala da shi kai na ga tace malam shekaru na 37 a arba'in uku ne babu shi kuma arba'in da wani abu na ke ya kuke ku hadu? ta wani zubin gidan shi nake zuwa ya kula matarsa cikin dabara ya bar wurin in zo haka dai muke muna mu'amala da kuma na da 'ya'yana da ya zo ta da Allah sata ta'ala ya nufi da shari'a sai tace ce kai wane wai shin har yanzu kana ga lokacin barin wannan aiki bai yi ba tun ina ai shekara sha kaza kake bibiya ta ni kuma nake aminta da kai kai kana da matarka ni ina da mijina in baro gidan mijina ka baro gidan matarka mu zo muna wannan aiki yanzu ka ba arba'in bayani na naushe arba'in kai in baka tsawata mun ba mu ba za mu ji tsoron Allah ba tunda da shi rayuwar mu ba ta ce jikin shi sai ya mutu ya ce to nuna muke alkawari in Allah ya yarda ba zan sake neman ki ba amma kuma duk abin da kike da bukata na taimako in ya taso ki mun magana ta ce haka muka rabu da shi ta ce to yanzu malami shawara nake nema to nake ma in shago ban kashe kai ran sai duk irin laifin da kika aikata rahamar Allah ta fi laifin ki girma ta ce to malam zan iya lissafa maka matan aure sama da ɗari wanda aikin da suke kenan malam haka wata mata ta zo ta matsa ta matsa tana so ta gani me ya faru da na yi na ji ta matsa sai na katsa duk abin da nake yi sai na dawo me ya faru ta ce wallahi malam wani ne suke tare da shi ita ba ta da aure ba za a amma yadda yake mu'amalantar matarsa haka yake mu'amalantar ta to yanzu ita wannan ba shi ba ne matsalarta ba matsalar da aka samu guda ɗaya ita ce yanzu ya zo ya ce wai shi ba zai aure ta ba yanzu shi ne take so don Allah ko ni in sa baki in masa magana ya haƙura ya aure ta ita duk waɗannan abubuwan ba tashin hankali ba ne yanzu ya aure ta kawai ita ce matsalarta. malamai yankuna jin wasu abubuwa ba za su faɗi ba ba su faduwa saboda malami ya kai wani matsayi ba yakan ji rikitattun al'amura daban-daban shi yasa duk wanda kaga ya shiga harkar malanta sai ka ganshi nan da na ya ƙoƙi ya goge ya tsobe fureja ne na mutane kawai kowa ka ganshi da ɗan gilashi saboda idan ya zagi ya tafi rigingimu ne waɗanda wasu abubuwan a duniya baka taɓa jinsu ba baka taɓa jinsu ba don haka jama'a mu gyara ayyukan mu ji tsoron Allah wallahi ina faɗa mutuwa da kake gani babu notice haka kawai za su zo ta ɗauke ka shi kenan sai abin da ka aiwatar to kai fata kar ka zama daga cikin mutanen da za su ce falau anna lana karratan fa nakuna min almu'minin inda ake za a koma Allah ka bamu mu dama mu je mu wani aiki mu zama mu'minai to aiki ya lalace Allah muke roƙo ya datar da mu mala an ce lokaci yayi ko to zuwa gare ka insha Allah bismillah assalamu alaikum Allah ya fara mawala lafiya da na yi sahur misalin karfe biyar sai na koma bacci to ban farka ba sai da gari ya waye rana ya fito sai na tashi da janaba da Allah malam menene hukuncin azumi ya tabbata a cikin sahih hadisin Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance kan waye gari da janaba kuma da azumin sa dan haka azumin ka lafiya lau sai ka je ka kai wankan tsarki ba wani matsala insha Allah sai tambayar da ke kusan kama da shi malam hukuncin a yinin Ramadan mutum ya fitar da mazi shin azumin sananan koko to a zahirin hadisi azumin sananan babu abin da ya same shi amma a wurin malikiya zai rama azumi guda daya na sai tambaya na gaba shi malam na wani malami na cewa duk abinda da annabawa suka bari bayan rasuwansu yaransu ba za su gada ba yake cewa abin suka bari sadaka za a yi da shi amma akwai wata aya ta da take cewa warisa Sulaiman Dawud malam ne menene alakar wannan aya da wancan magana to abin da ake nufi da gado ka gani yanzu na mutu misali in an kishi na bari za a tara ce a mai kuɗi za a gaje shi duk abin da ka sani in links ka bari na riga kai ma haka za mu a a tattara a ce a musu kuɗi na magada ne shine ake nufi da gado amma aya abin da take nufi da gado a nan ba wai ya gaji babansa ko gida da ya bari ba a'a ya gaji annabta irin na babansa kuma ya gaji mulki irin na babansa saboda kun sa akwai annabi sarki akwai annabi tsantsa annabi Sulaiman annabi ne kuma sarki ne annabi Dawud shi ma annabi ne kuma sarki ne akwai kuma wanda shi annabi ne tsantsa bai shafi sarauta ba don haka gadon da ake nufi anan ba gadon ko matsayi na kayayyaki ba a'a gadon mulki da kuma gadon annabci ina fata an fahimta amma gadon da hadisi ke magana nahnu ma'asharul anbiya la nurat ma taraknahu sadaqa mu taron annabawa ba a gadon mu abinda muka bari sadaka ne ana nufin kamar hula riga sanda gida fegi ire-iren waɗannan abubuwa su ne ake nufin ba a gaji na Assalamu alaikum Allah tsara mala ilimi mai albarka da nisan kwana malam da alika da faina ga sunan ah, an kawo sadaka a yi wa kakata da ta rasu addu'a kuma a taya mu da addu'a karatun da muka gama Allah ya sa mai albarka kuma ba mu sa'a to Allah ya ji ɗanta da gafara Allah ya sa ta huta Allah ya kai haske kabarinta mu ma namu iyayen Allah ya haskaka musu kabarinsu ya kai haske zuwa kabarinsu ya kuma faɗaɗa makwancinsu ya kai lada gare su zuwa ga abubuwan da mutane ke amfanuwa da mu na'am tambayi sun kare sun ƙare. to da muka faɗa daidai muna fata Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatun sana'ar khairi Allah ka biya masa waɗanda suke cikin tsanani a cikin mu na ƙuncin rayuwa Allah ka yaye masu waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su abin biya waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda suke da matsuguna ya Allah ka taya su kulawa da matsuguna ‘yan kasuwa da suke kasuwanci da nufin taimakon al'umma Allah ka yau yaukaka dukiyarsu sojojin ƙasar nan da suke fagen fama don taimakon ƙasa da ‘yan ƙasa Allah ka taimake su ka ba su rinjaye akan waɗannan mutane. Allah ka sa su murkushe su waɗanda kuma suke wa tafiyan nan zagon ƙasa cikin sojojin nan Allah ka shirye su su daina in masu shiriwa ne idan ba masu shiriwa ne, Allah ka yi musu abin da ya dace da su na nesa mu da na kusa Allah ka mai da kowa gidansa lafiya mata da maza da kowanne ke neman aure Allah ka haɗa kowa da kininsa na gari waɗanda ba su da auren Allah ka ba su mata da maza na gari waɗanda suke da auren kuma Allah ka taya su rukan auren Allah ka bamu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka zaunar da kasan mu lafiya ara su lafiya a cikin a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya ƴan mata da samari cikin musulmai waɗanda suka fantsare Allah ka shirye su Allah ka dawo da su kan hanyar turba waɗanda suke ya kawo ya mutsi a wannan ƙasa Allah ka san su cikin iliminka Allah ka shirye su in masu shiriwa ne idan ba masu kiriwa ba ne Allah ka kama su kama irin na adawa da samudawa don mutumin da aikin hura wuta ne Allah ka kona shi da wutarsa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura mata don mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah ka ɗaura wanda za su yi ajalinsa wanda ya ɗaga makami a kanmu Allah ka sa ya zama ajalinsa wanda ke nema mu lalace Allah ka lalata al'amarinsa kamar da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi duk mutumin da ya hana mutane zama lafiya Allah karka yadda ya zauna lafiya Allah ka fitine shi fitina ta safe daban ka fitine shi fitina dare daban ka fitine shi fitina almuru daban ka fitine shi fitina walha daban ya Allah ka sa mu yi kyakkyawan karshe Allah ka shirya mana yara mu shirin addinin musulunci Allah ka bamu yara masu amfani masu albarka masu tausayin mu a lokacin da muka gaza karshen mu ya kare waɗanda za su daga hannun su ce Allah ka ji mu idan mun yi kaura Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك